لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون idan har musulmai suka fitar da yahudawa daga gidajensu ba za su taɓa fita tare da su ba kuma da za su yaƙe su ba za su taɓa taimakon su ba kuma da a ce za su taimaka musu akan musulmai da guduwa za su yi sannan ba za su ƙara taimakon munafukai ba Allah zai ƙasƙanta su ya wulaƙanta su